na fa fuskanci fa abun naka tsakanina da ke fa nema fa kake takun saka kake da ni wai me na tsare ma ne ni a gidan nan me na tsare ma ko dan ka kawai na fika na fika shiga cikin gidan sosai me wani shiga cikin gida malam jibrin ke kake kara kira malam jibrin wani tsoho ne ni na kira malam jibrin eh ana ka hakuri ki kira ni kawai yadda ake kira na anan jibrin sak in a waje muka ki kira ni jibson wannan yarinyar da ke ganin ta ba ta da kiki na shigo gida ina ta zabga sallama ta kasa wato ainihin ta amsa mini sallama daga bisani na haƙura ina da buƙatar a ɗauko mini abinci yarinya nan ta yi kunnen uwar shegu da ni ina ta mata magana tana jin wani kiɗan banza wanda ba zai mata amfani ba to gaya mun mana waye taɓa ka sauka man ƙarfi mahan al'amarin bai kai haka ba ni kike ga na sunar da ke da Allah jibrin wuce wuce ka je ku yi da maza a waje je mana babban gida komai in za su yi za su yi yau a cikin gida ko abin kirki ko kwa rashin sa za su yi a nan gida ga babban gida da takwakiya a cikin gida Ke suwai ba. Ah, au! Nuna masa dama na san ba wai kin suwa kika yi ba nuna masa abin yana nan lallaɓa yake mun a daki saboda rashin jina. Alhaji. Alhaji. Hmm? Wai tunanin me kake yi ne haka? Ba komai. Rayuwa kawai. Rayuwa ne wato wani al'amari ne na kasuwa da ya taso to kuma ni zirge na da za a yi kuma a samu a fitar da kada a samu a ta a na cikin kasuwa shi eh kai da ke tunanin yadda zaɓi dole ba ko dai tunanin ta kake yi wake na kuma yaya wake nan waccan yarinyar da kake so za ka aura ana ga yaki kira ka kura da annabi ga abin da yake gami ana ana ana tare wata yanayi kuma daban na fa san halinka da taurin kai na san ka da taurin kai ba wai ban san ka ba wannan magana tuni kai kai kai kai yayi laushi yayi laushi tani yayi laushi ga jajiya bata lokaci to ma bai yi laushi ba ai ni zan sa yayi tunda ni nan da kake gani na maganin kowace matsala ce ni nan ba abin da ba zan iya ba Allah da ba magana an daga an yi ba an gama ta dan Allah da kai ki ki ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba da Allah da annabi ki bar ta kura daga ta wuce ga Allah ne zama ko kuma abin da ke tani ma so nake yanzu kuna ke kamar gina in biya miki kawai aikin hajji ki ki aikin mu ki dawo abinki ya fi miki sauki ba wallahi ka sa dariya a wani so kake nan ni ka lallaba ni ka kora ni in ma bar kasar gaba ɗaya saboda ka ci duniya ka da tsinke ko wani kuma cin duniya da tsinke saboda Allah ba wani magana da kabbanan magana ce ta kuma sauki sauki fara jikuro shi ne kuna ke gaba miki ni ba wani abu na faɗa abin wanda ya wuce wannan in dai har haka ne ni na yadda na haƙura kai ka hau kujerar ta haka tafi to ne ko so biyar na ji wani ya kai so biyar ba to ni ma so ɗayan da na je watakila ma sai ya fi naka zuwa biyar ɗin n'a ɗaya to dai yanzu hajiya wani magana da ya mata ku ke da ɗaya ke ba ki ce ba a to shi ke nan ba ki so ki ce shi ke nan ku ai ba to wani abu ko kawai dai ni a yanzu dai in zuwan ne in ma ka matsa in je din to mu tafi gaba daya in ba za ka kai kadai ba dure hajiya ya Allah don Allah ke ke ke ke ke ki bari ci gaba tunanin abin yadda kike zuwa da na ai ba za ka yi min tunanin mace a daki na bane ba za ka yi min tunanin mace a nan dakin ba ba kuma ni tunanin kasuwa ba ba fa magana kasuwa kake ba fa alaji ke ke zuciya ta ne ban shiga zuciya ka ba amma na san ka da taurin kai na sani sarai ba tunanin wannan yarinya shi zaka zauna kamar kuma wallahi ba za a yi min tunanin wata mace a cikin daki na ba haka kawai ke duk kullum kullum ne magana magana magana ki duk kullum maimaita gidan da maimaita haba wajen da ke magana ba ko kaɗan ba wani gaskiya in kuma ka ke bukata mu je kasuwa marki marki da farko dai ummul aba'isin wato ainihin bayyana ta a gidan nan da kuma zuwa na yi muraji'a kuma na tambihi akan abubuwan da ke aikata ba wanda fisabilillah ba ma jin daɗinsa kamar wato ainihin a ce mijinki kina masa barazana kina kufula shi ki tunzura shi ki sa shi ya gafala bisa ga al'amura na duniya kuma ke da kike neman lada a wurinsa to bari na gaya miki ana bani labari kina daukan muciya kina cewa wato ainihin zaki buga masa a ra'asi to to to to ni abin da da damuna da kullum magana ɗaya kan zai da muciya kun zai da tsalle muciya kun zai da kujera muciya kan zai da baranda kun muciya duk abin da zai shi ne babban ke damuna to ni in kana irin wannan magana sai na fahimci to kai ba larabci kake ba ko ba turanci ba kuma ga kanan kai ba yaren samuda ba gashi nan abu da ya dai cakuɗe haka a'a bar ka ga ran gida to ita matata ga yara na wani kaje da ta mai gadi wani kaje muciya saboda Allah da annabi ni shi da mun na muna na'am na san kai gado a wajen altumbukti shi isa irin wa'annan abubuwan suke dan kubucewa haka to kan zan sani ba na'am to amma na dawo gare ki abinda nake so na faɗa miki ki fahimta shine wallahi tallahi kin sai rantsuwa ce wannan idan wato ainihin na ƙara ji kin wato ainihin kufula shi kin masa abin da kika ga dama to ranki zai ɓaci idan na tafi ka samu za mu magana da kai a yanar an kabutu eh, ai an gane to mukan muka ka hutu eh to a yanar wato an kabutu ba to eh masha Allah gizo gizo eh yawa to to fahimta ka fahimta mm. amma komo wurin ki idan na ƙara jin haka ta ƙara faruwa sai na wulwula ki sama kin tafi kin dawo kin faɗo magashiyar ma'ana asume an tafi da ke wato ainihin mustashfa ma'ana asibiti idan kika farfado za ki gane bambanci tsakanin taliban da taliban ban to yaya ai kishi ne kuma kishi ai halal ne da ba na son shi ai ba zan kishin shi ba ya shi irin wannan ne mutumin da aka ce ya auri mata guda hudu eh dan an ce mata guda biyu ya kara miki kishiya kika ce zaki haka to bari na gaya maki kin ƙetare wujudullah kuma kin aikata wato ainihin zunubi dole ne ki bar shi wato ainihin ya kara mata ki samu abokiyar zama wadda za ta taimaka miki shi ma kuma ta taimaka masa ko a rage wato ainihin shakiyanci to to kuma kuma kuma kuma kishi ko da abin da me ka to me yasa da da ba shi da kuɗi bai yi auren ba sai yanzu dan ya yi kuɗi ya samu wadata muna zaune lami lafiya sai je ya ɗauko ta ce ni ban iya ci ba ita ce za ta zo ta ci dukiyar da da da da da ba da shi gidan muciya sai da da saboda kada yana mujiya kuma ko lokacin mujiya rana tsaga mun kai gaskiya ne wannan wato lokacin da babu ana tare yanzu dan kin ga wato ainihin yayi arziki shine zaki dinga wannan abubuwan ai ba ke za zaki ci arzikin ba ai yanzu ga ki kin yi wato ainihin kiba kin yi fari masha Allah duk wanda ya ganki saboda wato a kin hada nasaba da Abu Sukun biya ko ba haka bane to kuma alhamdulillah ala zalika me babban gida me babbar harka mai mata ɗaya a babban gida babban gida ya Allah na haƙuri ki daina kuka kin ji umma na ki daina kuka don Allah don annabi ki ji umma na ki haƙuri me yasa kewan suke sa a san wanya ta uwa ta kuka ummi wallahi zan sumar da ke zan azabtar da ke wallahi kada Allah kai mana shiru da Allah jibrin ba na son surutu ni ba ummi ba ce me aka yi miki alhaji ne mana me miki ba ka da labari ya daura mishi aure billahi allazi la ilaha illa huwa yau in ba sai an yi barin jini a gidan nan ba Allah ya tsire mu jibirin ka aje a daure mu jibirin ta ne kore su ne jibirin ni abin da nake so ba mai shigowa nan gidan kenan. a wani daki za ta zauna ah, ne gidan shi wata kila zo za a koro a sakata. Wa za a raina hankali? Ayyo Allah na nan gidan mutsiyata ne ko gidan talakawa ne irin gidajen ku gidan mutsiyata gidan talakawa za ku zo ku ne mana iwu kar kare ku ta rusa mana gida da Allah ba mu gane me kake nufi amarya muka kawo za mu shiga ciki idan ba ta yarinyar da ta ce za ta wuce nan in ban bude ta ba Allah ya tsina na lalata ku in ban sa miki karfi ba Allah ya tsina kai ka san da wa kake kuwa ko da wa nake ka mutu dan Allah ka mutu za ka matsa mu shi ko ba zan matsa ba malama haka ba za su wuce ba wannan ba inda za su ashe haukar da yawa dan ka san fa mu ma fa farda fardan nan dan yanke yanken nan fa dan shaye shaye nan fa mun iya ba za ka bude mana ido assalamu alaikum wa alaikum assalam eh, me ke faruwa subhanallah sun zo da wayannan kawai sun zo za shigo mana gida ba mu saddaka ina ba amarya muka kawo amarya muka kawo to alhamdulillah ala zalika jibril ya kamata ka fahimci wa wato ainihin waɗannan nisa'u ne kansile Allah saurara mu in ka ki kai ma zan sa ma karfi wallahi ai mana afuwa Allah yana da matsala a yan fahimta amaryar wato ainihin abban mu ce ya kamata ainihin a daga musu kafa abin da yasa na kirawo ki ina so ki bude kunnen ki ki ji abin da nake gaya miki daga yau a cikin gidan nan an daina dafa abinci a rufe kicin a rufe sto an daina abinci wanda dai alhaji zai ci a cikin gidan nan an daina yin shi alhajin azumi zai dinga ina ruwanki mijinki konawa da zaki ce min azumi zai dinga yi me matsalar ki a ciki ko alhaji ne ya ɗauko ki ni ce na ɗauko ki na ce ki zo nan ki min aiki kuma ni nake baki wannan dokar yau saboda haka idan kuma kika karya ta wallahi tallahi za a ji mu da ke kin san halina ba ni da kirki ba ni da mutunci ba ni da kyau ko kaɗan kin sani wallahi ki kiyaye ni kar ki yadda mu haɗa hannu da ke kuma wannan figagge yarinya wannan tsigalalle yarinya barbadadde yarinya nan da aka kama masifaffiya ga ta nan mara kunya fitsararriya da bata san mutuncin manya ba wallahi tallahi ko a hanya ku haɗu naga kin mata magana kin mata sannu ko kuma za ta kawar da wani abu kika kawo mata wallahi za a ji mu da ke kin san ni ba ni da kirki ki kiyaye ni wallahi ki ya hajiya za a yanda kike so dole ne ai ai dole ne ai yanda nake so din tunda zama na kike a cikin gidan nan ki kuma kauce ki bani guri a annisa ku ya hakuri don Allah wato an idan an tura amarya a zo a wuce ga amarya nan ku dan gafara ku gafara ku gafara ku gafara ku gafara kai karamin dan shaye shaye karamin dan iska kai ka isa ka zo ka tare ni kai ka isa ka hana ni in shiga gidan mijina har akwai wanda ya isa hana in shiga gidan mijina baka san wace ce ni ba wallahi baka isa ba a ya ni nisa'u ina kuka baro amarya ta ku ga ta nan sai babbar da ka anan gurin mai gurin wuce shiga dakin mijina dan rena fata wannan ya zama wato ainihin izina a gare ka ka fahimce ni ai Allah ka kyale ni ba ruwanka da ni da Allah Jibril akwai matsala ka duba ka ga wato ainihin waɗannan gunduma gunduma mataye yanda suka tsaya a gaban ka suna maka wato ainihin barazana ba fa zan iya koma cikin gidan nan ba za ka je yanda ya saba fita da dare ni ma fita zan yi ya sunan ni da kuma wa za ka bari a gida ni wato ainihin zan fita assalamu alaikum baka fita ne ya Jibril sama ka ji su ko ka gan su wallahi na ma daya kada na je asawanya ta budan nan ta sa ma ta mutu sai yasa na ce ai je musa ko da ita ai ni fita zan ba na gidan amarya sai ango. Ajiya babba. A kai wani ke magana bangare na amarya? Ina ruwa da wani ya haka Allah sun yi Allah sun <laughs> yi eh, akwai abin da zan shiga da shi ne ina cikin man wani cikin ba matsala Allah eh, ba wata matsala dan amfani da shi a eh. to shi wa ya gina maka ce ba matsala a a ayo kai magana ne a ah, ah, kai da kai ta yi kai yanzu a tunanin ka bukari kana tunanin a gidan nan za a zauna lafiya ba wata matsala da za ta faru